أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi ashirin da tara ke nan yau ko? ashirin da takwas ko da tara? a bai da tara ba oke da takwas? Eh, to yawwa to ina to ko yana sauri ne ashirin da takwas da watan ɗaya ko watan almuharram hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya uku, wanda yau ɗin ita ce ranar yau hudu ga wata ne ko? ko an wuce biyar ga wata to biyar ga watan takwas shekara ta ɗaya, Allah ta'ala cikin yadda da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatu wannan littafi na a tarbiyyatu على منهج أهل السنة والجماعة yan wa ba شي ba wannan shine darasi na 115 yawa haka digo muna kan tarbiyya ta adab al-adab al-mustafawiyya ladubba dubba daban da manzon Allah ya koya eh ladubba daban da annabi ya koyar da kanka domin al'umma su dauro akan wannan ainihin ladabi muna kan ladabi na goma sha ɗaya ladabi na nawa na goma sha ɗaya shi ne adabun naumi adabun naumi ladabi na mai na bacci e mafi yawan matsala da muke samu mugun mafarki ko da wani a ce an kwanta jiki ya shanye galiban yana faruwa sakamakon sakaci ko mantuwa domin zarar kadaru a miyar basar idan kaddara ta sauka sai ido ya makanci ga abin da mutum zai yan kalmomi kaɗan da zai shiga bayi sai ya manta Allah ya kankara wani abu zai samu sai ya samu ne eh, kaga wannan shi mantuwa ce wani kuma sakaci ne bai iya ba an sha samu wannan matsala ce mutum zo kai addu'a sai wa ango addu'a wurin daura aure ta ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith akwai ka wato ai ya ba ai kokari eh a da ba ai ce min al-khubuth wal khaba'ith ai kokari wani gaba daya ba ka gani ko cewa taro ake aka ce musulmi ya fito ya rubuta ko hai loke kunya yake ji amma a wa'annan ladubba wallahi mu dinnan yan gata ne babu wani abin da annabi bai mana ba babu shi ko daya babu ba inda annabi ya gaza ko daya inda bai taimake mu ba yanzu abin da muke bukata shi za ka ga mutum yana kewaye da makiya ka rasa yadda za a yi da shi ya za ka yi da mutumin da ya zikirin safiya ya za ka yi da mutumin da ya zikirin yammaci malam sai ibi tsakiyar makiya ya wuce ya dawo ya wuce suna kallon sa suna hadiyar mewu ba abin da za su yi saboda yana karkashin karewa kariya Allah ne akwai abin da mutum zai a gidansa da safe shedan zai ce ya ku ya ka ku zo mu yi gaba wannan dai ya riga ya tsaro wunin yau ba abin da za mu iya da shi dare in yayi zai ce gidan gaba ɗaya da wanda ke gidan ya tsaro to yana abubuwan kuma ba inda zaka koyo su sai islamiyya dama ana koyarwa a makarantar boko islamic studies ko oh, a hankali a hankali sun kashe islamic studies ko ba haka ba sun kashe shi dama iyayenmu ba musu mu waɗin ba musu mu gaya wa mu gaskiya ba muna so da mun je mun yi complain wannan koke Allah ya sani hakkunan minista cewa nan Abuja musamman babu Islamic studies teachers a makarantu ne ina cikin wanda nake da NCU na ta volunteer haka muke zama yan volunteer tunda mu akara Allahu ne ba mu san dadin kudi ba kai ka ce mota ake kawo gidan gidanmu ana daukar mu akalla ka kaga cewa yana da asiri suka baka shekaru a matsayin volunteer ya kamata ku yi tunanin ya za ku yi da su musamman ku kuke da gwamnatocin amma ba duk ba haka ake ba wani makarantar ta tsoma za ba karanta da islamic story teachers din sai ga su ma suna bukatar ka kasu a class ba su da alaƙar sanin musulunci in dai wannan takardar ce kaɗai kaje kai karatun kai ita kaɗai ma cancantar da kai musulunci ba tsallan biri ne ya ma ka ba karanta da musulunci ba wasa ne ba duk wani abin da muke ga ya rage mana hajjin tsoron Allah a ƙasar ba duk wanda ya yi firamare za ga yana tsoron Allah gwargwado saboda ana wa'azi kowa ya san akwai lokacin da za a rika cewa misali IRK ai kai ana jin daɗi ko ai karatun Ƙur'ani, sha'aru na addinin mu bai bar makarantun boko mu ba yanzu ko a hankali an zara abin gaba ɗaya. har wata ce makaranta cikin Abuja ta ce ba a yi mata sallah makaranta ta rubuta ba a yi mata sallah makaranta ita kuma mu ɗauki ‘ya'yanmu mu kai saboda lalacewa ta ƙarshe eh, ka rubuta a rubuce makaranta ta baya min sallah ba a sallah ana kuma ana kai la'asar kuma musulmi su ɗau ƴaƴansu su kai wurin saboda suna gani in ba su kai su nan ba su za su zama direbobin jirgin sama ba su za su zama sanatoci ba su za su zama gwamnoni ba su za su zama injiniyoyi ba makaranta ta ce kaɗai aka aka aka wato kin albarka don haka sai su kwashe yayin su kai su sai mu sai rubuta ba a sallah kenan baya san ne to ni ko baya son shi kuma zan yi karatun boko sai ya gani sai da yayi sai da zai dani karatun sai na yi shi yanzu me matsalar sallah me matsalar sallah kawai to ma sai ka rubuta abin sallah yaro zai sallah da ko buta kai kai kai kai kai nan baka bari ka je gida yaro mai rai ya kawo shi cewa shi a cire shi a makarantar da ba a sallah inda ba yaron yana da rewa haka zai zauna ba muna ganin wannan abun ba wasa bane shine abin da muke fito da shi jama'a to kullu abin da muke cewa mu yan gata ne annabi ya mana gata kaga dai ladabi yau gashi ladabi na goma sha ɗaya kowane eh, ladabi ɗaya aka ɗauka ka san muna da buƙatar shi a rayuwarmu kuma ka san cewa ya yi ƙaranci a ina a rayuwarmu to yau muna tare da ladubban bacci eh in iyayen da sun yadda cewa suna da laifi sai da sauki ba haka ba ko da ta ci ta ku a makarantar la yustahanu bikum ku wuce ai ba wasa bane ki karfi ne ku amma za ka samu 50% ko 60% na ɗaliban musulmai ne amma iyayen ba su san juna ba sannan ko sun san juna ba sa iya yin nuna rashin aminci da wani abu ba abin da da musu yan hali ne yan yan menene a don't see a suke ta kuma ne halin yan yan lamu balatu muke ce musu yan lamu balatu yan halin ko in kula wannan ba karamar illa ba ce waɗannan yara da kuke gani tashin hankalinmu yaran nan fa su za mu ba addini nan su ci gaba da shi haka ne ko ba ka ba babu daɗewa nan ta mutuwa ba mu ba wani daɗewa da za mu ga kanmu gaskiya nan gurin gaba ɗaya nan gurin sai ɗaya ɗaya ke da shekara hamsin cikakka kuma ko ya yi ta ba cikin daɗi ba sai ko irin waɗancan yara shekara hamsin sai nan mutuwa za mu ba da ɗaya a gane mu ga kan mu gaskiya ba tun da mu mutuwa za mu yanzu wa za mu bari ci gaba da sallah wa zai ci gaba da addini su wa za su rika ba da aure suna karɓa aure su waye ba waɗannan yaran ba ne su wa za su rika gudanar da komi duk wannan abin da ake iyayen ne babu abin da ya dame su da addinin yayansu to ita ma islamiyyar da ake samu ta ita ta rage mana ita ce amanu yanzu ko wani 'ya'yan shi ba sa zuwa da sauransu to a ciki kuma islamiyyar muna shigo da abubuwan da suke danna tsarin islamiyyar ta hanyar shiguna wa lokacin islamiyar. ya za a yi a makarantar boko wanda karfe bakwai bakwai da rabi takwas ko ba ka ba amma a zo islamiyya goma eh? ce wai nan ne yara suke samu su bacci wato kai kai programming baccin ka ranar addini da kuma shine ba kai programming baccin ka kai programming baccin su Monday Tuesday mana su rika bacci zuwa kan sai ka kira su sai ka bala ka ce eh, yara na suna dan ramu bacci ya nuna cewa alqur'ani bai da daraja a zuciyarka da sauran darussa addini to ko haka kake duk shi wannan alqur'anin ko a zuciya Allah ya leƙa ya ga cewa girmansa a wurin ka bai da yawa daga nan ka faɗi a wurin Allah sakaffa wato wato fi ainihin lai ka faɗi a idon Allah ka riga ka zan ba kowa ba to don Allah mutumin da ya faɗi a idon Allah ce ya faɗi ta ne zai dafa ya ji daɗi sai dai ta lala wato za ka iya kana ta walawa kana ta ba ka san cewa Allah ta lala yake maka ba kwalala mai kamar saki amma ba ya son ka ba ka san me don haka a iyaye wannan magana laifinsu ɗari bisa ɗari bari bari mu ji dubban bacin nan wala Allah haka muke yi wa min adabin nawi yana ma daga cikin ladubban bacci an ya nama alaniyatin niyatin salihah haka ne ko mutum ya kwanta da kyakkyawan niyya shi gobe wani sai na yi maganin su sai eh? za mu haɗu da wani a ofis ba dai wani ba kama kama zuciya ba kyau hanya nama alaniyatin saliha wani yana da uziri kila yau ya fara ji ashe ma in za a yi bacci kan gyara niyya da niyya mai kyau ake bacci wani in yau ya fara ji yana da ɗan uzuri uzuri ba sosai ba domin rashin sana addini ba uzuri ba ne amma dai da ɗan sauƙi tun da mutum ya zauna wajen wa'azi ya ji ya yi bacci a kan niyyarsa mai kyau kaga ko da mutum ya mutu da niyya mai kyau kai ya yi nasara to mu ji kala mu'az kamar yadda mu'az ɗan jabal yake cewa inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati eh ina neman ladar bacci na kamar yadda nake neman ladar tashi na bacci na aikin lada ne ina son Allah ya biya da ladar bacci eh. Allah gari ba ne kaga wanda ya san rumbun Allah kenan Allah ya biya da ladar bacci kamar yadda nake so ya biya da ladar tashi tashin nan da nayi zan tashi in mai sallah zai biya ni ko zan mai kaza to haka baccin ma ina yi yana biya na yana bani lada he wa min zalika an yanama mubakkiran yana daga cikin abin da kamata mutum ya bacci da wuri ladabi ne mutum ya bacci da me da wuri he ba mu bai zuba ba yaya ba yaron da yake karfe biyun dare yana chatting da asuba ka tashe shi wallahi wani ana yaro nawa aka kai asibiti wai wai menene eh, eh, wai wai ana sallah ya faɗi a kai shi asibiti a guduwa a ɗauki mota kana ba kanka wahala kwana ya tashi <laughs> yawa kana ba kanka wahala waya kasa yanzu a yaya gari ne eh? wasu a ruga da guduwa ɗauko mota ana sallah ya faɗi ya za a yaro kai karfe biyu dare karfe uku yana tashi kamar a mai ya zo sallah asuba a karfe biyar bai faɗi ba ai faɗuwa zai kawai abin da ke bukata ka je ka ba likitoci kuɗinka su canye ɗari na su canye ya ta samu dama ya bacci shi ke nan gobe kuma ya tsora a inda ya bacci da wuri ladabi ne eh hatta yin sati a kiyaman laili yadda zai iya tashi ya sallar dare wani ya gwada ya bacci karfe tara karanci za ka samu awa ɗaya ko biyu kafin asuba kuma kuma awar da suka fi su alkhairi awa biyu daga su sai asuba sun fi kowane wal na bil ashab wannan lokacin za ka same shi kai kowa ɗaya ka samu kai raka'a biyu rak kai istighfari kai addu'o'i kai ka samu abin da kake so to ki bacci karfe tara ka gani tara zuwa dan tara da dabi goma Allah ya da kana iya tashi Allah idan haramun ba ta danna mutum ba idan mutum ya ci miyagun abinci malam da shi da matacce za ka gaba ba wani bambanci sai haramun ta cika cikin bawa sallah kila ya yi ƙoƙari ko da ija ana sallama ko kuma ya ji ana ta da kama ko ji karatun limai ta so da ƙyar je da gudu rabin fitsari bai kama ba rugo masallaci mara zuciyar mu tana da matsala kuma mun ƙi karɓar wannan magabata ce maka mutum ya yi wannan satin muke karatun imamu abu hanifa satin nan shekararsa talatin yanayin sallar subahi da alwala isha'i ne <coughs> masa wani aiki ba alwala ta isha'i yake sallar asuba baya yi da rana ka bacin ranar nan na bayan azahar duk wanda Allah ya azurta shi da wannan yana da wahala ya kasa jamun laili duk wanda ya samu dama ya baccin awa ɗaya da rana tun likita ya gama likitancinsa duk abin da ka ga annabi ya ɗora ka a kai eh to akwai fa'ida da za ka tsinta gaba sai aka waye gari duk wannan yanzu an watsar an ƙirƙiro mana ta kwalkwalo ka ga da muna da yanci sai ka ce kai ka ɗauki aiki da safe zuwa ƙarfe ɗaya a biya ka da la'asar zuwa zuwa magariba a biya ka da rana kana so ka bacci ka lafiyayye ka samu lafiyar jikinka kuma ka tashi ka kiyamun laili ke eh, ka tashi kuma ka yi sallah wadda aka magana kiyamun laili mamaki yake da za a akwai mai tashi cikin dare eh duk da yana da wahala amma tsakani ga Allah cin haram a mun karanta a baya da abubuwan da ba su dace ba idan mutum ya riga ya shiga ciki ba zai iya tashin dare ba ko da yana so ba zai yi ba ba haka kuma ranar lahira yana gani yana shiga aljanna ko da yana so har mai aiki ba to me yayi eh me yayi a to shi ke ga baiwa wanda ya aiki a bashi ko nan duniya ba wanda ya aiki kai ko muke ba a baka sadaka ce bacci da wuri mutum na iya kyamun lele wa yastaqbilu salatar fajr zai samu daman yin sallar asuba wa azkarin sabahi da ainihin zikirin safiya bi nashadin da ainihin wato nashadi wa qadana ha an samari ba'da al-isha ya hana fira bayan sallar isha'i sai ba wata lura ba ana so a yi mitin na masallaci ana ganewa ko wani karatu ko wani abu je muhimmi in dai fira ce kai da wani ku haɗu ka ai kaza kaza ba ana ku magana ba ta 'yan mintoci ko an warware su matsaloli kowa ya kama gabansa amma a zauna a dosa fira wani sai suke karfe ɗayan dare wasu mamatan matan za a ga suna yau malamai su mijinta in ya fita sai asuba yake dawo akwai wanda aka je ce kawai sai dai auren ya mutu amma ba yadda za a yi abokanai nan suke haɗuwa da daddare mai suke yi ba a sani amma duka kowa zai fito kamar ƙarfin goma to ba zai koma gida ba sai asuba saboda Allah yanzu kana nan kana sheke ayarka Ya za ka je ka gaba wa Allah da wani namiji yaya ka ji daɗi to la yi umaru ko. hatta ne a akhihi ma yuhibbu na nafsihi yadda kake so ka wata ya kawala ita ma kai ne natsuwarta kai ne walawarta sai ka gudu sai ya ji wajen abokanai shi kuma wani shi a shi wajen baban shi yake zuwa suna fira har gari yawa yi wajen baban shi to wajen baban ka aka ce ka zai daddare ku fira ko wajen matarka mai annabi ya faɗa wa inna li ahalika alaika Matar ka na da haƙƙi a kanka idan mutum ya kiyaye wa'annan dokoki zai samu sallah asuba da azkar cikin nishadi annabi ya hana fira bayan isha'i illa lil ilmin nasi sai ilmi za a nema ɗauka a nisan rajuli zaujata ko mutum ya zauna ya ɗauke wa matarsa cewa in ma ta ci a ɗan zuba fira ita ma ta ɗan ji daɗi ta wannan ɗan wani lokaci kawai ta tasawuri ko a tashawuri fi masalihil musulmi na wannan na faɗa ko shawara kan wata maslaha za a yi mitin na unguwa ko za a yi mitin na masallaci ko wani haka wa kana umaru radiyallahu anhu ya ya'alu haka ne Ya ya'alu bidurrati ko Eh, man yasmuru ba'da salatul isha Umar ya kasance yakan an as as ba ga waɗanda suke da ainihin yan sanda karama a hannunsa ga waɗanda suke tira bayan sallar isha ta kwakwalo su haka dai ba wai ya kwala musu ya ji musu rauni ba amma ya dan kwala musu irin dina ubana wa yaya faɗa ko shugaba na ya faɗa wai ya kulu yakan ce samarun awwalal layl wa nawmun akhirah yanzu fira ake yi farkon dare ƙarshen dare kuma a je a yi bacci da ke ga musu ku yi bacci farkon dare ƙarshen dare ku yi mai yanzu ku fira kuke farkon dare alhali farkon dare lokacin bacci ne ƙarshen dare lokacin da lokacin ibada ne ƙarshen dare malam musamman awan nan ta ƙarshe inda Allah ta'ala da karan kansa yana sakowa duniya nan saman duniya ce ya kai bawa na ne kake so faɗa mun baka lokacin mutum na gurnani faɗa abin da kake so ne na gurnani idan ka ce aljanna Allah ya ce a rubuta sunanka ba a dawowa a shari inda ya karɓa aljanna nake so ya kuma rubuta to ba a dawowa a shari yaya mutum ya riga ya nisa Allah ya ba mu iko mu gyara wa min zalika an yuhasib an yuhasib al-abdu nafsahu qabla an-nawm yana daga cikin ladabin bacci ladabi na uku ko bawaye wa kansa hisabi kafin bacci ka binciki kanka ala ma qala hu duk abin da ka faɗa wunin yau eh, yawa ka zauna ka yau tariya Abin da ka faɗi yau gaba ɗaya wa fa'alahu da ka aikata yau gaba ɗaya fi naharihi wa in wa ƙafa ala zambi har ka gano cewa kai abu kaza da abu kaza da na faɗa zunubi ne ba minhu sai mutum ya tuba ta haka fa nama ala taubatin wa yusbihu ala tauba sai waye gare ka mutu ba abinda wato yi bacci kana mai tuba aka waye gari kana mai tuba afwan ko da mutum ya mutu ya mutu ya tuba an magana ka yi bacci akan wanda ya tuba zuwa ga Allah ka tashi akan wanda ya riga ya tuba zuwa ga Allah kala badu salaf wasu daga cikin magabata suka ce mallam ya uh, tub kullum sabahin wa masa'in kana min zalimin mutumin da bai tuba ba kullun da safe bai tuba ba da yamma ma bai tuba ba yana cikin azzalimai ka kace azzalimai ba waɗanda suka zalunci wasu ba dole a'a wani kansa ya zalunci zalintar kanka ba ya zalunci wannan mutum yana cikin azalumai in da tuba da safe ba bai tuba da yamma ba da yamma za ka tuba abubuwan da kai da safe za ka tuba abubuwan da kai da dare Allah ta'ala ya ce wa man lam yatub fa ulaika humuz zalim wanda bai tuba ba daga ainihin laifukan sa wannan sune ne wa min zalika Allah ya bita illa wa wasiyatuhu inda ra'atihi wannan fa faduwa ce nan kada mutum ya yi bacci ala ya bi ta kada ya bacci illa wa wasiyatu inda za su yi a ce wasiyarka tana nan daidai kanka za ka iya a rubuce a takarda ka samu irin dogon wani dan dogon littafin nan kana rubutun wasiya sai ka yi bayani a shafin farko wannan wasiya ta ce ni wane dan wane dan wane dan wane ita ce wasiya ta kar wanda ya buɗe min littafin nan sai na mutu an fahimta yi sai ka rubuta duk abin da kake so ya gudana bayan ka koma gane wannan kada mutum ya kwana ɗaya da shi sannan ana soke wani abu ana abin nan in kila ka ce in na koma ga Allah wani kaza na ba shi gida yau da gobe tana iya sa ka canja saboda da halin rayuwa juya maka ka dawo kana da bukatar wannan dukiya ka ga dama ka ce in ka mutu to baka mutu ba sai ka soke wannan da an zo sai a ga ka taɓa yin wannan wasiya amma ka ne ba su wuce ta ko kuma ka ce a wani kaza eh, misali eh, a bashi gona sai ka ce ka fasa bashi gona ka bashi gida ana ganewa bangaren dukiya ne ko a a yaro na ina wasiya cewa in na koma ga Allah a kai shi hannun dan uwana wane ya zauna daga baya sai ka ga wannan dan uwana ka ya saki layi sai ka koma ka canza ne ka ba ka ba ce yanzu a rabu da shi a kai shi wurin wani ba ana fahimta idan na rasu wane kaza in ta kaza ina so a aura mashi idan an samu da jiki daga baya sai kaga gaya canja sai kace ka fasa ai duk wannan wasiya ana yi inda abin bai saba wa Allah kowane bangare ana yin wasiya amma dai ba a so ka kwana ba ka da ita yanzu mu da muke zaune a nan ba kowa sai ya faɗa ba a babu kata haka amma da za ka bincika mu to ka iya samun muka so 80 ba mu da shi ne kaso 80 ba mu da rubutattun wasiya to wannan rigima tana haifan mana da matsala musamman idan wani dalili ya taso akan abin da ya shafi rabon gado ita mutuwa guda ɗaya ce amma tana da hanyoyi da yawa kuma ciwo ɗaya ne daga cikin hanyoyin mutuwa ba wai dole sai ka yi ciwo ba dai ka samu daman bayani ina jin ko anan ne nake faɗa mana wannan ko wani masallacin shine ina jin aikin da ya gado da ne na ƙarshe shine a har yanzu ce mu kama ba dukiya dai da aka bari ban eh, abin nan ita dai tsantsan kadara da komi ba wai eh, abin nan garin kuɗi kadai ba eh sun ba biliyan baya ana ganewa mamacin nan baya da ɗa namiji rashin ɗa namiji guda ɗaya shi ya shigo da wansa cikin gadon ya kuma shigo da ƙanwarsa cikin gadon ko mai da iyaye amma yana da wata tsohuwa wadda ta riƙe shi tun yana shan nono take riƙe da shi ko da ita macen na ita ce mai ƙarancin gado ƙanwarsa wanda first shi kuke cewa ko dan abin sai dai a raba shi arsalan dufu'a dufu'a to kasan farko mutumin da ke san za a yi da shi ba ta kira shi an ɗauki kusan miliyan saba'in an bashi miliyan saba'in wannan yana gama abu. da ni ne mu bashara aiki a yayin da ka ga namijin shi namijin nata kan uwan ta da zai ninka ta dama eh, ko ba haka ba domin su suna bin su kuma nan bin ba suna cin abin da ya rage ni. dan uwa ta tafi da 1 over 8 ƴaƴan nan mata za su tafi da 2 over 3 domin su uku ne dan abin da zai rage shine kantalan yanzu kantalan ne sai rage magana an ci misali kusan miliyan 200 da wani abu shine kantalan da ya rage kuma a kasan farko banda kaso na biyu abin da zai biyo baya kila ya kai haka ko ya gaza haka kadan banda kaso na uku saboda yanayin abin wani bai gama zuwa ba za a raba shi arsalan abin cewa a nan shi duk me nake so in kawo mana wanda ya rasu nan mutuwar fuja'a yayi a ga kawai an fita da shi amma bai dawo gidansa ba sai ya zama na cewa ita matarsa ma ita ce ke cijewa ya za a yi koda wani abu a cikin da yana da niyya duka ma'aikatarsa don daga ƙarshen rayuwarsa ya samu babban mukami haka duk ma'aikata kowa alkawarin zai sai mar gida da abin hawa wannan bai sa yayi ba ke in so samu ne a taimaka a cika mar wannan abubuwa da yake zai na addini a ce ita yanzu roƙo take sauran so suke kawai ba su kuɗi yara su kuma kanana ba su masu ne ake ba ita gida ne tsohuwan nan ke ciki gidansa ne duka gidan an mai kuɗi ya yi tsada miliyan ashirin gidan da tsohuwar ke ciki wanda ta rike shi a bar mata wannan gidan su ba ta da gadonsa kuma shi bai da irin wannan wasiyar da ya yi kaga da ba mu da wahala to wanda suke sam sai da matar ta kai ta ce a raba duk abin da za a raba a ba kowa ita a nata za ta bata ba ta Allah a sa gidan nan cikin nata don ta kyale mata wannan gidan ana bayanta kuma kaso casa'in da biyar bisa ɗari na duke shiga wanda ya san da sai matar in ta ga dama da ta ɓoye ba a ma san an yi ba ai ɗan islamiyyar ce ɗan islamiyyar ce tun da farko abinda ta kira ta yi mai shawara ake so a bata ce kowa a bashi haƙƙin shi yadda Allah ya ce inda Allah bai so su samu ba ya kawo dalilin ka su samu tun da ya riga ya kaddara da rabon su to abin da Allah ya kaddara da rabon mutum a dauka a bashi wannan ina gaya ma duka duka ba a wata biyu ba da za ka muna cikin abu sabon magana ne ana nan a ciki shi yasa ake so mutum yana da wasiya yanzu inda shi ne zai abu abin da yake sa rai ko wanda za ta riga shi mutuwa duk wata motar da ya aji ana kai ta kashi miliyan ashirin inda za a kai tsohuwa yana kake so aka zo aka ɗauke mota aka kai ta gado sai tunaninmu tsoho zai mutu haɓa malam wane kai yi wane kai yi Allah ne za ka yi wa ba wani tsoho da zai mutu ba wani magana tsoho zai mutu ka yi abin da ya kamata kaga kishiyan wannan kafiyya. ita ce wasiyar da wani yayi wanda nake gaya muku anan shi dan bambanci ya fahimci addini in ya koma ga Allah dukiyarsa kaso ɗaya bisa uku a ba masallaci masallacin mu yake wannan magana ba ba masallacin mu anan ba kar ka zo da yawa ka kawo mu wata matsala yawa da kai gidari ya ba masallaci ya ba wannan center shi ɗalibi ne a center ƴaƴansa ɗalibai ne anan, matansa ɗalibai ne anan. fahimtar duk guda ɗaya ce kuma ya ce wa ‘ya'yansa ko da Allah ya ɗauransa in ji ranar karatu ce kar ma su yi magana bin shi sun je karatu in ji karatu shi ne fardu ayin yayin da ne ne fardu kifaya ne za ka su je karatu kan nan su za su abin shi kuma haka suka tafi zun karbi duk wannan amfanin wasiya wannan ɗaya bisa uku da ya ce a bayar a dukiyarsa wannan fa gidaje ɗan gida nan a sokoro ɗan gida ka zaba ba ba ƙaramin magana ba ce ba irin ɗaya bisa uku na irin irin namu bane ba a wannan kosashe ne da aka zo aka ce a bada ɗaya bisa uku ga shiga-shiga, abin da ya faɗa yaya yara suka ce ɗaya bisa uku da mahaifinta ya ce a bayar da yaran da matan suka ce sun yi a fitar kuma ma a cikin nasu a fitar da ka za a ƙara jama kuna fahimta Ka wasiya ta mashi rana yanzu wancan fa Faɗin rikas da wa'azi mu shigo nan da wa'azi a shigo can da wa'azi yadda za a yi kowa isa sauto mu ɓalle wani abu a taimake shi a kan kullamar ko islamiyya ko a kulla mai wani masallaci ko a kulla mai wani abu kowa so yake a bashi nashi akwai ina ga abin da ya rage ko 96,000 ne haɗin da ake rabon miliyoya fa sai wani kuɗi ya rage a ƙasa 96,000 ana sa su sai babu matsala suke a littafi sai na ce to wannan a tura su kwasu na gaba in mun tashi sai a yi a haɗa da sun don mu samu sauƙi yau mu tashi wani wato kamar duk bayan da zaka yi ba wa yake ba gani yake wannan 96,000 ɗin a ba wani ne eh, don abu za a ba yanzu don Allah sai ba da ba mutum karanci mace tara tashi da miliyan saba'in ko za a raba 96 din cikin ku da yara uku da mace da nawa ne zai dawo maka misali duka wannan matsala sakamakon rashin wasiya ne idan mutum ya wasiya to malam zai samu sauki wani abin ba za a yi shi ba amma ba wasiya haka muke zama ba wasiya wannan wasiya tana da muhimmanci ka nemi dan ne akwai dan littafi da kuke dan karami kai a ciki a yanzu ma za ka iya assistant za ka sa a email ko ba ka ba ka tura email ɗinka ka dan boye ko in dubara ta zamani eh na eh, ok ba za a iya gani ba yau wato a dai samu inda ai dai muna tafiya da zamani ma rubutu na maka wahala kullum mu sai na iya typing zai dai san yadda zai rika aje wata magana wadda za ta warware matsala bayansa amma dai malam in kana zuwa rikicin rabon gari, sai ma ka ce kai gobe ma sake zuwa saboda za ka ga mutane wani ma shi abin da ke gado bai samu da yawa ba kai da karama laifin kai abin da yake gani kai ne ka ba shi wanda wannan iya taimakon ka kawai yake warware muku matsalar ku tashi tafiyar fa. amma mutum yana ganin cewa a'a ai ai ga inda abin yake a irin san dukiya da yake zuciyarmu ya yawa ya kamata mu rage duniyar nan mu tsaga kafa Allah ta'ala ya sauki amma dai wannan wasiya ina fata kowa ya yi kokari har ku ya kwana face yana da wasiya a yaya yanzu an ba aiki Allah ya sa a fara yau eh an samu daga ɗan umar Allah ya ƙara masa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma haƙƙum ko musulmin ya bi ku lailatain wa lahu ma yusi fihi illa wasiyatuhu maktubatun ku. Ya ce ba shi ne kalman ba ga wani musulmi ga mutum musulmi ya kwana lailatain dare biyu yana da abin da yake so ya yi wasiya face wasiyan nan tana rubuce in dai da abin da za ka faɗa duk sai babu wani abin da ka faɗa a cikin iyalanka makoman ƴaƴanka hannun wa za su koma duk wannan bai dace kai magana a ba eh daga yau fa ka koma ga Allah ina ƴaƴanka za su so kace zauna hannun mata ya danganta ne da irin mutum amma yarinya ta zauna hannun mace ta girma yaro ya tun faro zai aure ta ce diyan mace ce eh mun namiji garkuwa ne ya yi ɗiyan mace ce aka ce ɗiyan mace wanda ba ƙaramin suka ba ne ma'ana ba kwaba wa ya kamata ya zama shi ne ƙayyim a kan yayan ya tsaya ma yayan duk irin wannan bai dace mutum ko kwana biyu ba ainihin bai shi domin zalika yana daga cikin ladubba na bacci adamu takallufi fil rashin takalluf kora wa kai nauyi a gidan shimfiɗa mutum isiyo wata irin katifa mai tsada wani irin zanin gado mai tsada wata irin shimfiɗa mai tsada halin wani kafin da ke kwanciya yana da rai duk kabarinsa kasan dai wannan dai Allah ne bai so shi da alheri ba da bai wahalar da kansa ba wani abin ba bukatar shi wallahi jama'a ba bukatar shi yi yawa ni za ka yi da shi duk abin da zai gushi ba mai daɗi ba ne in ce zai gushi eh? daɗi mai gushewa a wani abu daɗi mai tabbata shi ne wani abu mai tabbata to amma ko wanda zai ina iya duk sati ya sake ganin gari duk sati sun yi ɗauke naira dubu ɗari biyu sai shi fi ɗaukun kuma ya kwanta a kai ko abin da ya dame shi ya yi kuma sake sa da dubu ɗari biyu kuma ala wani kaɗa zannuwan su sun kan miliyan don allah ni za ka yi shi sannan ka ji kano yake ɗan zanen gidori da za a kwanta a kwanta a tashi shi na shi na dubu ɗari biyu ne ya ma kashi a ɗaki ya abin kuma da yawa wato irin kamar dai shi ne fa hadisin annabi ke halakar mutanatti'u wai sai saboda zalunci mutum ko hadisi ne na fasara kan ustazai alhali hadisi annabi ya ce halakar mutanatti'u masu zurfafawa sun halaka waɗanda suke zurfafawa wajen jin daɗi da ainihin son jiyar da kai daɗi su fa annabi yake magana amma sai muke ce wai ustazan da suke watsawa wurin wa'azi sun halaka <laughs> saboda me wai yana so yi wa ustazir ustazir ustazai taimakon mu suke yi suna fito wanda addini eh mu rage jin daɗi jama'a ba a ce kar mutum su daɗi ba amma kada yawa an takaita shi ba abin da ke gaban mu sai mutuwa wallahi jama'a kun je kana harka irin ta facebook malam da ta hau facebook wata raha, sai ke ta taro da inna lillahi eh inna lillahi wa ya inna lillahi wa ya malam zaki ta ce inna lillahi ai wata rana inna lillahi ka za ji shi ne gaskiya kuma wannan ana nan wata rana sai abokin kai mutu ana nan wata rana sai baban kai mutu ana nan wata rana sai kanin kai mutu ai ta zagaya ka malam wata rana zai zama tawul ka ne wannan shi ne gaskiyar magana mutum igaya wa kansa gaskiya waya duka mutum rika ana magana mutuwa wai shi matsala shi da wannan malami maganar mutuwa wata rubuta kiki sai ya daina zuwa jin hudu ba wai ya kiyaye limamin nan baya sati hudu sai maganar mutuwa kullum kana janyo mutane mutuwa za ka ya daina zuwa eh ta haka masallacin da ake wa'azin mutuwa ma ya gudu don haka ba zai mutu ba ya huta eh muje Adamu takalluf fil firash karka rika ba zurfafawa wajen shifira kawai mubalaga tufi umati ko ka zurfafa wajen laushin sa inna zalika aqrabu littaqwa rashin zurfafawa wajen laushin shimfida yafi kai ka tsoron Allah wa hadi salihin kuma shine karantawa mutanen kirki ana ganewa karantawa mutanen kirki eh mutanen kirki in ka bibiye su waɗanda suka samu nasara a duniyan nan kuma lahira ta tabbata sun samu nasara za a ga duniyan nan ba su dauke ta daraja ba lahira suka ba suka ba girma to kaji ba da a'ila tawfiq li kamil lay kuma ma in ka samu shimfidar da bata cika yawan laushi ba ka fi samun tacen ubangiji ka tashi sallar dare eh amma mala akwai shimfidar da in mutum ya shige to ya tafi kenan eh ba laushi ga shedan ai duka ya maka yawa ka ji da guda eh to kaji zai fiye fara eh, wuri kaza wa min zalika yana daga cikin ladabin bacci nafsul firashi wasu kabalan naumi ko mutum ya ya kakkaɗe shimfiɗa kafin ya yi bacci ko shimfiɗan tattasi an gyara je ɗan ƙara tattakawa ko kaɗan kaɗan yi haka don jirgin ka'ida ana ganewa kanan zai amfani ka ƙarfin bacci me litta litta'akkud min kulu min khulwihi min alhawa wal hasharat ka tabbatar ya kubuta daga masu cizo min alhawa ya kubuta daga masu cizo irin su maciji irin su kunama hawam su ne duk wani dabba mai harbi a takaici ana ganewa yawa kunama kan makale musamman garin da suka san suna da marmara in dai yankin kasar ku mai yawan marmara ci dan san marmara to nan wajen kunama kenan marmara haɓa wannan hausa ita ce cikakka hausa eh ku ya kuke faɗi marmara ba dutse ba ne wato ƙasa da take da ƙarfi yauwa marmara wanda ba ga in ana saro ƙasar ma tana fitowa daga kaman duwatsu haka wato kaman wani abin haka ba gari ba ce shi ake cewa marmara ko yauwa ko ruwa ne gudun za ka jana da kyau yana daɗi kuma ƙasar marmara duk inda marmara take wurin ya fi ƙarfi fiye da inda yake da tabo inda marmara take kunama ta kyawa kunama in lokacin ƙauye da za ga biri zaune wanda baiwar wanda Allah ya mai shi biri kawai ɗaukar kunama yake yana ci yana loma neman sa yake tono ta nan ya tono ta nan ya tono ta nan ya yi loma kawai ana tsoron kunama shi kuma ya kama kuma duba hannun shi ya ɗauke cini. amma zai je cikin marmara zuwa san yanzu kuna ba zan wasu wuraren kuma suna tsaka yawan tsaka kamar na abuja tsaka ko ina yanayin garin ne shi inda yake da yawan duwatsu da sauransu yawan tsaka ka gan su ko ina tsaka ga ta ita kuma mugun abu ne mugun abu ne ta ma karatu zai kai mu akai so ala ayi ala ayi hal ka kakkaba shimfiɗa don ka tabbatar ka rabu da wannan wal hasharat da kuma kwari irin su cinnaka ire irensa ko ɗan kanana walima rawahu ko walima warada an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza awa ahadukum ila firashihi idan ɗayan ku ya tafi shimfidarsa fu firashahu bida ko bin dakhilati izarihi ya amfani da cikin cikin tufafinsa cikin tufafinsa ya ainihin kakkace shimfidarsa cikin tufafi shine kamar yanzu wannan rigar in burkita ka ba ko cikin ba inda aka dinka ai sai tele ya dinka sai ya burkuta cikin ko to cikin sai ka juya tufafin cikin sai ka kakkabe da shi to sa cikin tufafin sai ka kakkabe innahu la yadri man khalafahu alai baka san waye ya maye ka ba bayan baka nan ko shedan ya kwanta a wurin ko kuma hakan dabbobi masu ciwo wannan duk ba ce makon ma'aka ba duk annabi ya mana wannan saboda tausayin mu ومن ذلك خلق ملابس العمل mutum zai bacci ya cire kayan aiki a kya da yanka irin kayan aikin ku kayan aiki a cire da'u malabis linnau mutum ya sa kaya don bacci kayan ne yanzu wani zai ce tura suka kawo kayan bacci to kaji musulunci kama gaba ka cire kayan aiki ka sa kayan me kayan bacci wa yura'i fi malabis naum ya kamata lokacin da za ka sa kayan bacci ka lura an ta kuna mutasi'a kayan ya zama mai yalwa kai ya zama matsantse ba a son kayan bacci ya matsa mutum eh ghaira mani'atan lil haraka wanda ba za ta hana ka motsi ba kayan da ba zai hana ka motsi ba da akwai kayan da in ka sa ka kwanta wuri ɗaya <laughs> saboda ya ba ka san rige makaranta ya ke kasan baturai ya abu sai kuwa ya ɗauka daidai muna abin farbul irada suke mana farbul irada suna tilasta mana duk al'adunsu ne su ne haka mu ba haka muke ba yiwa mace ya zo a wando rabin gwiwa ka ce kuma zan bi shi shi wannan shi ba sunna ba eh a shi kawai dole sai na yi nashi yi nashi yana to kaji wa fatfanatan nazifa kayan da zaka sa na bacci ya zama mai yalwa shine fatfat mai yalwa mai tsafta kaya mai kyau ake bacci da shi masnu'atan min al-qutan so samu zai ka samu wanda ake da da auduga satiratan khayra shaffafa wanda ta rufe jiki ka sa kaya wara-wara ba ba son kayan bacci mutum sai ya sa shi wara-wara. wala Allah wajen mace an maslaha tun da ita ana so a yi sha'awarta ana ganewa sai ta sa wani kuma ba lalle ma sai ya zama wannan akwai kayan da mace za ta sa ko bai wara-wara ba zai iya jawo sha'awa An kare wannan ya danganta da irin urfu na mutane irin al'adun mutane mai kyau wanda bai saba ba amma dai ya zama an kiyaye kuma ba mutum ya rika yawo da kayan baccin ba a gama bacci da safe ya kama yawo wani ba da masallaci zai zo da kayan bacci eh ga kaya da ba su da abin nan wato mutum na tsaye ana ganin yanayin eh, abin din al'aurarsa a gaba daidai ba ya kamata mutum ya zama yana da kula musuluncin nan komi na shi a waye ke zuwa eh, zama muna da abubuwa kai waye ba wai a waye gari muna kallon wasu wayan ba abin da za su yi mana ba daga cikin lafafa da ya na bacci an ya ta'akkara min itfa'il masabih mutum ya tabbatar ya rufe ya kashe fitilu abin musamman wanda take ci da wuta musamman ci da wuta yana kawo hayaki yana kawo gobara kuna ganewa amma irin wannan na zamani za ka iya yin yadda in zai dan yi kasa kasa ba a san duhu amma dai zama an nan samu dan haske dan kasa kasa hasken kare zama yau ba a san bacci kayau wa anabi bal gas duk wani eh, abin nan bututun gas a tabbata a rufe shi wa iqlaqul abwab rufe kofofi a imani bane ka ba kofar ka a buɗe ana ganewa kofar gidanka ko kofar ɗakinka ka shi a buɗe ka ce ka yi tawakali ga Allah ba kai tawakali ba tawakali shine ka bi abin da annabi ya koya maka shine kun tawakali ka ce annabi tawakali to tun da ya rufe kofa kuma ce a rufe kai ma kai ne ka rufe eh ko da kana ganin kana da wani tsaro kuma ko da unguwa ce aka ce kun yi get da daddare shi ma ba karamin alkhairi ba kana ganewa a ce mashigar unguwan nan nan akwai get can akwai get can akwai get can akwai get to malam dai wani abun kafin ya kawo gari ku kuma dan fadaka eh eh ai nan da yake ba a ta'addanci ba kamar mu wurin mu yanzu layin mu get ai yake bakwai can get ne can get wurin mu dole haka da kawai yara ne ba gani kawai yan iskan duniya sai su zo mutum da daddare su arba'in su talatin yara kawai iyayen su wato rashin rashin tsari irin wannan rayuwa ce ma ba dole wai za ka je ka zauna nan da mutane ne ba yaran za su ɗata maka ba uwayen su ga su lokacin da kamfanin Bega zai tashi wannan kwarin da duka bai kai wata uku kamfanin Bega suna so su tashi sai suka ba da dama ana zuwa ana hakan duk wani abin nan waya da suka binne a ƙasa da wani roba da wani alminiyan da yara suna ana yin wannan a haka sai yaro a rana samu dubu talatin dubu hamsin tashi ba wannan haƙi haƙa to malam inda ta aika mana manyan sto sai da mutane suka fasa su za ga uwa ta ɗauko firi ta na kayan sanyi ɗanka ya ɗauko wani abu sun tafi gida ba kuma ya buɗe inda za a samu wannan ne ganima wannan ba sata ba ne wannan ma fashi ne su turitin abu abin da suka isa saboda yara ne kamar kasuwa wurin ya zama fa manyan motoci ake ta da ƙarafa suna tafiya kamfanin ƙarfe duk ƙarfen da haƙo ga wanda zai baka kuɗin wani sai isa da tireloli gaba rana guda wuri ya zama kasuwa wannan abin da da aka ya wuce shine muka samu sauƙin bala'i gina ake zuwa gari na wayewa wani da wani da wannan kamar yaƙi fashi fashi kwasar kaya yaro dole yaro ya saba samun naira dubu hamsin a rana dubu talatin malam control ɗin shi matsala ne ba boko ba islamiyya ran da wannan abin ya ƙare sai gidajen jama'a isa ruwan nan isa ruwan nan ina amfaninsa ka rasa hukuma ɗan sanda in suka zo hu hu hu kamar da gaske sai ka ji shiru sai yaran su haɗa wani abu sallame sai su ja abu ya bata mamaki waɗanda suka fi bani mamaki su ne wanda yaro zai ɗauko kaya sabbin tankoki da suka kawo na mai tanki fa wanda zai je ɗauko irin kura na ke turo na ɗora tanki mutum goma suna su gangara da shi ke amfani kayan mutane ba lokacin da suke kasuwa sosai suna harkar sabega kamar nan ne kofar gidana ɗaki na kuma yana can ta yamma lungun ɗaki na kafin gari ya waye tana kallo da cikin ɗan jika ana fito da 50 lita na diesel ina gaya maka 50 lita sai fito da uku cikin dare 50 lita mutum biyu su kama aji akai akai rana har gari ya waye ana ce masu mai sai malam muwa mu gani ne Allah shi yasa Allah ya ce mana haka shugabanni ba su jin tausayi mu in suka ce ka ɗan yi lamu aka yi sati ɗaya kuma suka ƙare ɗan gadin da ɗan waye duk suna ciki waye dai duk a cikin su tura wanda suke ji a jika 50 lita ba sai a wuce da kwara dubu cikin dare in har yawa ya ka zo ka ga kofar ɗaki ta kaje da mai gashi kuma ka ce an yi satan mai su zo su kashe cikin dare ni abin da cewa in nan in banda masu ƙarfi ne ko a man nan kawai sun gama sun gama yawo wata ran kuma da ana fiddo taya taya fa sabbin taya ni dai kofar ɗaki na daidai inda a ce sai dai kawai da ka gani ka girin ka tura kofar ka ai wa'azi ba kai da za yi shi ba za ka mu wa'azin wani arme wani musulmi wani da kan shi idanu malam je ana abubuwa ba san gado ba babu kan gado malam tarbiya dole ta kwace al'umma dole ta kwace al'umma an kala yara suna rashin mutunci to dole da aka ji jike yanzu duk ba gashi an yi gate ba ai ku kullu ana ana ana rigima mu ke zo an kulle gate sai daga ida da kyar sai ya kira gidan shanzuwan ce bace shi samu shi da ne kuma ka dan samu sauki ya za ka dan yi bici sai na amfani irin wannan wannan ita ce rayuwar da ake yi kwanan nan ba an rushe dukkan gani an rushe bata da ginin ginin banza a fafi Allah sun fi dubu uku ko ɗazo wanda safe yana yana koke ai wannan zalunci ne sai da Allah ba nan tambaya ne yake so muka wannan basocin da bayan masallacin mu tsakaninka ga Allah ana shan wiwi a gurin ko ba a sha eh, tsakanin ga Allah ana sha ba a shan taba ko ana shan taba ko ba sha duka na sha na ce shin yanzu ga masallaci nan ga inda ake shan wiwi haka ya kamata kuma ƴaƴan musulmi ke yi ba wasu ƴaƴan duk sa in yanzu wanda an rushe wannan gurin ba a cikin ba wannan dai rusau ne mai amfani aka yi na ciki bai da yawa in ma ta akwai ƙarna ba ta wuce faɗi ba wannan dai rusau da aka yi tunda ba zo kan gidajen jama'a ba amma duk wani wurin da ake fakewa muna tafiya da ɗaya daga cikin limamai ya ce nan muka zo muka ɗauki yarinyar wani yaran nan sun riƙe ta a wannan cikin wannan ƴan bacocin watan ta biyu a gurin an ake ta a cikin gurin sai dai kawai duk wanda ya sha'awa mace ya zo ya abin da zai tafi ke sai da muka haɗa da ƴan sanda da jami'an tsaro muka zo da ƙyar kada rigima maka karɓi yarinyar sun riga sun riƙe ta ba ta tafi ta a gurin ba wannan fa a ƙwarya abuja tsakaninmu da zila kilomita nawa ne saboda Allah duka daga gps na zuwa fafi ya wuce kilomita biyu ne saboda Allah amma da anan ake yin wannan abu akwai inda idan kayan ka aka zo aka dauke injin mota ka fi kana gyara idan yaro ya ɗauka ya sa a buhu ya saba ya shige da shi wurin nan in ka zo ka ce an man satin injin mota zan ce wallahi ba za ka ganshi ba haka za su gaya maka kuma ko da rizuna yan sanda ka zo ba za ka ganshi ba sai dai ka ce yaran ku sun tsinto kaya na na biyo in ka faɗa haka sai ya ce daga ina kake sai ka faɗa sai ya kira yaran suwaye suka yi aiki wai ba ta wuri kaza wallahi haka mutane suke yi zuwa suka yi aiki wuri kaza sai a ce ware ware sai ce ta ku zo nan ku tsinci wani injin mota sai zan muku kaza fa sai su ce yi eh, tsinta sai ce to ba su kaza sai su bada sai a dauko mai inji sha bai <laughs> eh? ba ba sai ci da kawai don gona na wuce kawai sai da zuri nan na shafin kawai to ya riga ya kayi nuwa to jefa su. to idan sanda ta ba bindiga ina fi cewa za a dan gona yau ka amma ya zai dafa in ya dafa kai wannan in ya dafa wannan fada ya kura ba ce. sai dai zai ce bindigan ya bace ko an tinka to sai da zai ta samu yin wato kuma da din su ko kan ke cewa wallahi yi bacci ne, amma bindigan da ya bace to Allah sai baka ko yaran ne to ka na kaga ana jin mu cire ma shayayya kansa ne to shaye shaye ko wato kun ga akwai darasi jama'a menene ne nake so in dan fitar mana ana abin nan wato waɗannan yara yanzu ba ana ganin su ba wallahi jama'a nan gaba yadda ake ba bandit kuɗi sai an kai ana ba wa inda yaran kudi a unguwa ai wani abu wallahi jama'a matsalar kasar nan da jami'an tsaron kasar nan kenan suna ganin barna ba za su yi maganin ta ba sai ta fi karfin da sai an yanzu wannan bandit duk a kan sun da suka tsoro ba security ba su da wani report a kansu eh amma me aka yi yau abun bai ishi mutane ba akwai wanda abun bai dane shi ba yanzu waɗannan yara da safe malam sai ka kirga tsakanin karfe bakwai zuwa takwas sai ka kirga ɗan bola ko hamsin kowane ra sai da buhu ba jinsu nan cikin gari suna shigowa yanzu don Allah wasu irin gwamnati ce da za ka bari ana wannan abu gwamnati ba za ta iya hana wannan bolan ba saboda Allah jama'a inda nake mamakin gwamnatocin mu kenan ya za a ce ga wasu yara yanzu ba a can ɗin duk an rushe wurin wannan wannan karan ala akwai inda ba a shiga kuma da aka zo rusau ɗin bindigogi an samu abin da ba ka tsammani wai da a ce wani wai adda da wani wani kanan makamai ne a lokacin ma da aka zo ana rushe-rushen shaguna wani ma yana zaune a shagon shi bai san ma an zo rusau ɗin ba sai ya ji an falla windo eh kai ɗauki abin da ya samu ne ba da abin da ya samu gani ma ce kuɗin mutum a shagonsa sai dai ku raba ɗan bola

<laughs> wato wato ya kamata samu wurin tsaya eh bari samu abin da ya sa ni kuma abin da ke yi abin nan wani ba a cikin waɗannan bai ma san me ake ba kawai bolan su ɗin ya aka tashi balance misali eh, make eh, eh, hatsaniya har ko ko a yi amfani da su wannan eh su ko ka ce shi ɗan siyasa tunaninsa asiri ne gajeren tunani gare yana ga ya tanadi wane mashayi don ranar da zai bukaci shi bai san cewa da wannan mashayin wani zai yi amfani ya ci mutunta sama ko ba haka ba da za a cire mashayin gaba daya a cikin siyasa a yi ta masu hankali a yi ta masu hankali abu ne wanda zai yi ba dole sai mun kawo mashaya ba za a koyi abin da kana gani zai zama duk eh, boko haram din nan sai ka ga da suka tsoro wasu na ganin kamar za su yi amfani da su su cimma wani abu eh, ko ba ka daga ƙarshe ba sun riga sun zama eh, abin na out of control ba sa ba su rukuwa yanzu ga makamai ana gani suna kiwa ga mutane abu mutum da gudu a buge shi a mota wadanda ya shigo da shinkafa malam da wanda ya je ƙasar waje ka gazo da shinkafa ya mai mushi duk wanda ya je kasar waje zo da shinkafa mai muci ne kai ma ka san mai muci ne zai wuce yunwa ba dan da ya isa ba zai zo da shinkafa ba ba gwal ba ba wani abu ba a bisha sun kure amma mutum ya shigo da makami ya wuce sai ɗaya ɗaya ake kama to ga shi nan abu ya ishi mutane ya zama bala'i wannan yan bola da kake gani bala'i ne ba ɗan kaɗan ba masifa ce in ba a magance ta ba gaba sai mutu ya kasa fitowa daga gidansa yana ji yana gani sai dai ya zauna a jiha

akwai guri port wannan inda ruwan sama yake shiga ɗan ramuka nan da cikin kwanta an kwashi yana da bina suna kwashi amma ba kan da manya ka duk za a bude ziyara kofar ta biyu sai a bude na bude can a ɗaga hanci sai su zauna a matakin sai ɗaga hanci je ba amma da ya samu sabon yayi ba zai taɓa taimakon ka a ta ko'ina ba idan ka je don ka zarga shi kai wani abu zai zama toka

Allah muke roƙo tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga irin waɗannan fitinci kuma Allah shirya da ayyan mu. Yadda mun san duwanda ka kaga yana wannan abu an ci amanar sani, iyayensa ba su mai adalci ba kuma gwamnatin kasar ba ta masa adalci ba ya kamata duk wanda aka kama a kai shi correctional ake jago a correcting din kwakwalwarsa so da mai hankali min zuwa bola Allah ya tsare mu ba mu fita subhanakallahumma wa bihamdika Allah an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum